hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara 1445 wanda hakan yi daidai da tara ga watan sha biyu miladiya 2023 wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafin mu'adabin nufus na babban malami alhafiz abubakar muhammad bin hussein bin abdullahi al'ajirri wanda muke gabatarwa daga wannan masallaci na Umar bin Al-Khattab da ke nan unguwar sarki Amina jihar Naija idan ba a manta ba a makon da ya gabata muna cikin karanta hadisai da malam ya kawo dangane da mujahada ma'ana yadda mutum ya kamata ya jajirce ya yaƙi son zuciyarsa ya yaƙi ransa saboda ya kai labari duniyarsa da lahirarsa malin ya kawo mana hadisai kusan guda hudu zuwa biyar a babin to mun karanta hadisi na ɗaya da hadisi na biyu yau za mu tashi kan hadisi na uku يتي أخبرنا أبو بكر قال وحدثنا الفريابي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة laisa shadidu bi sura'a sura'a ay wara'un fataha qalu ma shadidu qala alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wannan hadisi imamun da nasai ya kawo a cikin littafinsa amalul yawmi wal layla da sauran marawaita hadisai irin su abdurrazzaq ya kawo a cikin al da dai sauran malaman hadisi wadda ya ce akbarana abubakarin wa haddathana al-firyabi haddathana muhammad bin al-musanna haddathana abdul a'la an ma'mar an zuhri an humaid bin abdurrahman an abi wannan shine isnadin hadisin shi kuma abu yace ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce laisa shadidu ba shine karfi ba ba shine tsananin karfi ba bisura'a yawan kaye ba shine mai karfi ba wanda ba a iya ka da shi a kokuwa ba a iya ka da shi a dambe ba a iya ka da shi a daga karfe ba iya ka da shi a komai a'a ba shi ne ƙarfi ba ƙalu sai sahabai suka cewa annabi mashadi to menene ƙarfin ƙalu sai ce allazi yamliku nafsahu inda al shi ne wanda ike mallakar ransa wanda ike iya rinjayen zuciyarsa inda al a yayin da ya fushi. kasa akwai mutumin da idan ya yi fushi sai ya fita a control eh sai ya fita a control har Allah ma zai iya zagi duk wani alkhairin da kai zai iya butulce mata to kaga wannan fushi ne abin zargi kenan wannan tsokar da ke jikinka wadda inda za a cire ta a sa maka ita a faranti za ka iya ɗaukanta da hannu ka buɗe bakinka gaba ɗaya ka tura ta ka tattauna ta ka haɗe ta to amma tare da cewa tsoka ce amma tana da haɗarin gaske yawa tana da haɗarin gaske shi yasa wani mutum da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa annabi ya rasulallahi ausini manzo Allah imin wasiya sai annabi ya ce da shi la taghdab a'a yanzu misali ai a ɗabi'a muna jin yunwa a ɗabi'a muna bacci a ɗabi'a muna shan ruwa to yanzu wani sai zo ya ce da kai kar ka yi bacci a ɗabi'a kana da zuciya a ɗabi'a zuciya tana fushi to sai aka ce kar ka yi fushi ya za a yi kenan kuna fahimta ko mm-hmm. ma'ana ai annabi ba yana hana shi ya yi fushi ba ne saboda ai daman fushi iri biyu ne akwai ghadabun mahmud da kuma ghadabun mazmum akwai fishi wanda ake yabansa idan kai fishi akan gaskiya kai fishi akan addinin Allah kai fishi akan an taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ko addini ko alkur'ani ko wani abu ka nuna bacin rai wannan fushi ne da ma za a baka lada a kai amma wani fushi ne abin zargi shi ne fushi a kan wani abu can wajen wayannan. wadda kuma idan mutum ya yi fushin yakan fita a kwantarol to wannan fushin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi dama menene fushi ai fushi kamar yadda suke cewa ghaliyanu dami fil qalb shine tafarfasan jini a cikin ƙoƙon zuciyar sannan da mai busa ta shaidan sanda mutum ya yi fushi jinin da ke zuciya zai dinga wato tafarfasa yana bubbugawa shi sa za ga wanda ya fushi zuciyarsa na bugawa sosai sannan sai shaidan kuma ya zo ya ta hura ta ya ta ziga ka karka yadda to daga nan sai ga mutum ya fara jefa kalma ɗaya kalma biyu har abin ya kai inda ba a tunani kenan ba shine karfi ba karfi shine Allah ya sa kana iya yi da kanka kana iya tilasta wa kanka ta yi abin da bata so yi ba domin ku tsira tare ina fata kun fahimta sannan yace akhbarana abubakar na abubakar abdullahi ibn muhammad ibn abdul humaid al-wasiti na yaqub ad-duriqi حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة باشيني ميس أنا ننكر في بمي يوان كاي ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ميس أنا ننكر في wanda ike iya mallakan zuciyarsa a yayin da ransa ya ɓaci akhbarna abubakar wa haddathna abu muhammad bin sa'id haddathna muhammad bin habib luwain Almasisi, masisi Abul ahwas an sa'id bin masruq an abi hazim an abi huraira qala qala sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shadida ay mai tsananin ƙarfi laysa alladhi yaghlibu nasa ba shi ne mai rinjayar mutane ba kaga wannan ruwaya sai ta zo da mai ya galibu wanda muke ta karantawa kuma ne yake zuwa da mai a ko kai to wannan sai zo da ya galibu wato wanda yake gallabar mutane a komai in an zo dambe a dambace ba za a duke shi ba in ma a baki ne Allah ya bashi ƙwarin kalma a bakinsa ya iya magana to amma kuma abin mamaki idan ya yi fushi sai ya zama kamar wani harbabban bauna sai ka ga basira ta ɓace shi sa ka lura galibi shaidan yana ribantan ɗan adam a yayin da ya fushi shi sa ko iska daga cikin hanyoyin da suke bi su shiga jikin mutum akwai hanyar fushi saboda in mutum ya yi fushi to da yawa yakan fita a hayyacinsa ko ina nashi na jiki yakan buɗe da haka akwai mutumin da in ya yi fushi zai yi wani abu inda za a ce da shi bayan hankalinsa ya kwanta kai ka ce kaza zai rantsi maka da Allah shi yaushe aka yi kuma wallahi akwai wanda ma zai iya sakin matarsa kuma ya zo ya rantse da Allah akan bai sake ta ba saboda akwai fushi da ike kama da maye yadda ka san mutum ya sha giya ko ya sha kwaya haka hankalinsa ike gushewa to irin wannan fushi ba fushi ba ne mai kyau tsakani da Allah kuma galibi idan mutum ya bi na shedan da zuciyarsa to ba inda zai sauka sai a tashan nadama shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa imma Yanzu yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah maganin shi kenan yawa duk wani maganin shedan to babu kaman ambatan Allah wallahi bai da wannan karfin da zai yi gogayya da sunan Allah a inda aka ambaci Allah aka kira Allah shedan bai da tasiri ya fi wani magani da zakai yi shi yasa Allah ya ce idan wani abu na fusga daga shaidan ya fusge ka rai ya ɓaci to in kana so nan da nan ka samu sukuni ka ce a'udhu billah a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda shaidan a dabi'arsa idan an ambaci Allah sai ya dinga tsotsewa ya dinga tsotsewa ya dinga tsotsewa har sai ya zama kaman sauro amma idan malin ya ce to wani mai magana zai iya magana wani mai tunani zai iya fadowa a hankalinsa ya ce fa'ala ma ujahidu nafsi to aka kalla. da menene ko akan wasu abubuwa ne ujahidu nafsi zan yaƙi zuciyata in yaƙi raina hatta a ghalibaha har in samu irin ta ta zamanto ni nake da total control a kanta ta yadda ko da ta fusge ni zan iya fusgota in sa ta ta yi abin da ba shi ta so ba ƙila lahu sai a ce da mai wannan tambayar tujahiduha za ka yaƙi zuciyarka hatta talzam ada'a a azza wa jal har sai ta zamana tana ƙoƙarin aiwatar da farallai na Allah wajibai na Allah sallah ne azumi ne zakka ce gaskiya ne riƙe amana ne biyayyen iyaye ne sauke haƙoƙi duk abin da Allah ya wajabta in ka ga ranka ba ta son ta yi ka ja ta da ƙarfin tsiya sai ta yi wallahi in Allah ya taimake ka kana aiwatar da irin waɗannan ababe tun tana tutsu kana zuwa kana ta hamma kana kasala har za ta zo ta fara binka sai ka gama ran da baka je wannan abun ba baka jin daɗi to ka horar da ita kenan ya ce to ka yi ƙoƙari ka lizimta wa ranka a da'a fara'idilla. ganin tana aiwatar da wajibai da Allah ya wajabta a kanta watantahi an ma'asihi kuma kana iya kontrol ɗinta ka hana ta barin saɓan Allah ka hana ta saɓan Allah Allah ya riga ya gaya mana ce innan nafsa la'ammaratun bisu ɗabi'ar rai kenan mai yawan umarni ba fa mai umarni ba akwai bambanci a ce da kai mai umarni da mai yawan umarni akwai mubalaga akwai zurfafawa to ɗabi'ar rai kullum burinta shine ta ja-ka wajen yin abubuwan da zai ja maka fushin Allah so da yawa za ga mutane ba sa gane wato ɗabi'ar zuciyarsu ko ɗabi'ar ransu da aka sai su dinga biye mata idan mutum ya fada a kwatabi aka ce ya haka ce wallahi sharrin shedan ga ka da a jikinka ai ga babban shedan a jikinka saboda haka kayi kokari ka lazamta mata kada ka ce ni na riga na saba shan sigari ba zan iya bari ba ƙarya kake yi ai da ba da sigari aka halice ka ba koyan sha ka to ka koyi bari ni na saba da ashar ƙarya kake yi ka hararo laifin da ke cikin ashariya ka yi istighfari da gaske kuma ka nisanci inda ake ashariya ka zauna da waɗanda ba sa ashariya sai ka ga ta koyi ɗabi'arsu kana ƙiwa zuwa wurin dukkan wani alkhairi tunkuɗa ta ranka na ƙoƙarin tunkuɗa ka zuwa aikata dukkan wani sharri hana ta in abokai ne ka daina zama da su in waya ne sa masa takunkumi ga wayan ga datan amma ba ta shi kake ba ɗauki ƙur'ani ka karanta tashi ka yi nafila ko shagaltu da wani aikin alkhairi tana janka kana saba mata kana janta tana saba maka to da kanta sai ta zo ta sake sai ta ba abin da kake so kun fahimta ai fa'in ƙala, to idan kuma mai tambaya ya ce sifli min akhlaqiha to akar makalla ina so ka sifanta min ɗabi'un rai allati milu ilai game da irin abin da rai ta fi karkatuwa zuwa gare shi min ma la daga irin abin da ba a so a ce mutum yayi to ina so aka rama kalla ka haska mun wani fitilla wani haske in ƙara gane ɗabi'ar rai yadda take karkata zuwa ga abin da ita take so amma kuma wannan abin ba abin so bane ba hatta uharriruha har in samu dama in kwaɓe ta har in samu dama in tsawata mata wa amqutuha in kyamace ta wa ujahiduha in yaƙe ta idza alimtu anna fiha shay'an min tilka al musamman idan na san a raina akwai wani abu na daga wayancan mugayen ɗabi'o'i da rai take yi to sai in samu in yaƙi kaina da kaina wato rai kamar yadda na gaya muku ka dinga magana da kanka wallahi tana ji wallahi tana ji kuka ci kana zaka ce ke ki ji tsoron Allah yanzu ke ce kika zo kike samun kasala kar in je sallan jami'i ke ce kike cewa kar in yi kaza amma kuma gashi kina wato kawata min yin abu kaza ko in zauna in yi kallo ko in zauna in yi hira amma kuma ba kya bari na in tashi in yi kiyamun laili ba kya bari na in je sallah cikin jam'i yau kwana nawa ina asaran sallan asubahi duk yana daga sharrin shaidan da rai yanzu sai ka yi asaran alkhairai da yawa ba bakin ciki musamman abu ya shafi lahira saboda zuciyar ba ta gani kana biye mata amma so da yawa za ta kawata maka abin da ya shafi duniya yau in ka yi asara a kasuwa ka dinga tagumi ka dinga tafiya kana surutai ka dinga bige-bigen waya amma yau inda za ka yi asaran sallan azahar a jama'a wallahi bai damunka bai damunka to duk wannan yana daga cikin sharrin rai karka biye mata ɗan uwa mai albarka malai ce to idan mai magana zai yi wannan tambaya ƙila lahu sai a ce da shi innan nafsa kagarai rai halun, an tamkuta fillahi azza wajen. ta cancanci a ƙita. ba don komai ba sai don Allah e ka saba mata don Allah wa mammakata makata nafsahu fi lahi azza wa jal duk wanda ko yaki kansa a dalilin Allah ba wai dan baka so bane amma Allah baya so kai Allah baya so ka ci Allah baya so ka faɗa, Allah baya so ka taka, Allah baya so ka zauna, akan wannan ka horar da zuciyanka ka kyamace ta, in dai kai wannan dan Allah malin ya ce rajautu an yi aminahu Allah azza wa jalla min maqatihi to ina fata ina fata an yi aminahu Allah azza wa jalla shi Allah ya amintar da shi min maqatihi daga kinsa ka ƙi kanka dan Allah to ina fatan Allah madaukakin sarki shi kuma ya amintar da kai daga ƙinka ya yadda da kai saboda yan uwa kamar yadda muka sani yardan Allah ina so ku saurara da kyau ku ji wani abu ne da Allah ya ɓoye so da yawa hankalinka bai zuwa kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayanku yakan furta wata kalma ta yardan Allah bai ɗauke ta a tunaninsa a komai ba wallahi sai ta ɗaukaka masa darajarsa kamar faɗin da ke tsakanin sama da ƙasa ya halicce shi da hannayensa guda biyu amma duk kowa cewa ake kun faikun kun faikun amma annaba adamu Allah da hannayensa biyu ya halicce shi subhanallah ya girmama annaba adam matuƙar girmamawa ya ɗauke shi ya ajiye shi a cikin gidan aljanna dan a ɗebe masa kewa aka halicci matarsa daga jikinta daga jikinsa aka ce da shi duk abin da ke gidan aljannan nan an halatta muku ci amma ban da itaciya ko bishiya guda ɗaya abin da zai baka tsoro annaba adam ɗin wa ya halice shi daga me da me ya halice shi a da me ya halice shi da hannayensa ba hannu ba Allah ba hannu ɗaya ke da shi ba shi yasa ya ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya a wakaje yahuda suka ce yadullahi maghlula sai ya ce ghullat aidihim su sun ce hannun Allah wai ya ce shi Allah ce hannunku ne kukumi hannunku ne masu hannun yan dambe masu hannun kuturu ba hannun Allah ba ya dahu ma ba su ni ah ina fata kun fahimta to abinda zai baka mamaki annabi adam ya zauna a aljanna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci dadin ku kawai eh kawai ku more amma banda bishe ce to abinda zai baka tsoro annaba adamu bai yi wa Allah laifi ba sai ran da shedan ya zo ya yodare shi a dalilin itace ɗayan nan guda ɗaya tallin tal da ya ci a dalilinsa Allah ya wuri sani ubangiji ya kudindine fushinsa wallahi a abin da ba ka tsammani kana takawa ka tafi kenan sai dai in rahama ta riske ka kamar yadda rahama ta riske annaba adam shi yasa bambancinsa da iblis kenan shi iblis ai ya zauna cikin mala'iku shekaru masu yawa yana bauta har wasu ma na ganin cewa shi mala'ika ne ba aljani ba wasu kuma na ganin cewa aljani ne waɗanda suke cewa mala'ika ne surarsa irin ta mala'iku ce amma halittarsa sinadarin halittarsa wuta ce ina fata kun fahimta saboda me saboda yanzu misali idan mala'ika zai zauna da mu a nan gurin ya fito mana a mala'ika zaman mu zai yi ba me yasa saboda tsarin halittar ba iri ɗaya ba ne, ba ka ga annabi ba in za a zo mai da hawa hawahayin ƙur'ani ai sai an canza shi ƙur'ani bai taɓa zuwa mai ta hanyar hadisul ƙudusi ba sai an canza shi shi ya sa sanda aka canza shi bai gane duk wanda yake kewaye da shi in aka yi rashin sa'a annabi ya kwanta a jikinka to sai ka ji kaman dutsen uhu da aka ɗora maka a ƙafa. duk ƙarfin raƙumi duk ƙarfin jaki duk ƙarfin doki in waye ya sauka annabi na kai wallahi sai ya gurfana bai isa ya motsa ba duk tsananin sanyi da ake yi in waye na zuwa za ga kawai zufa ne kawai ke fetsowa a goshin annabi ana gamawa ya haddace dole sai an canza shi saboda wannan kamar ita za ta iya karɓan sifa ta mala'ika da ya zo masa da shi to iblis karka manta ya zauna shekaru masu yawa amma ka duba a dalilin sujada guda ɗaya sujada sujada sujada ɗaya Allah ya la'ance shi ya tsine mishi ya kore shi saboda me ba shi da arziki shi yasa malamai suka ce ai bambancin annaba Adamu da Iblis shi Adamu da ya laifi Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ban gaya muku ba na ce kar ku ci bishiyar nan ban gaya muku shaidan makiyinku ba ne madadin annaba ya ce to ya Allah shaidan ne ya zo fosa wasali ya zo ya samun wasu wasu ya ruɗe ni ai shi ne mai laifi a ah. me yasa shi rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin amma shi iblis ba ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta min al-ali godan bakin ana khairun min eh oga kenan ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin me yasa baka yi sujada da na umurce ka ba girman kai kai ko jin kai ka isa ne ya ce eh, saboda na fa adamu saboda a ƙiyasin shaidan tun da shi wawa ne wai a ƙiyasinsa wuta tafi ƙasa ta ina ya taɓa yiwuwa ai ɗabi'ar wuta ɓarnatawa lalatarwa ɗabi'ar ƙasa fa haɓakawa yawaitawa albarkantarwa shi yasa ai ƙasa a ɗabi'anta mai albarka ce وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين shi yasa albarka ce da ƙasa da kake ganinta mu da muke rayuwa ne akanta ba mu gano ba sai wasu kaɗan daga cikinmu da Allah ya haskaka su to kaga shi iblis a nan ya taka wannan tsini Allah ya la'ance shi ya kore shi wadda wahalar kenan take bin sa ila iya qiyamis Allah ya kare to abin da yasa na kawo muku wannan saboda baka san me zaka yi ka taka fushin Allah ba to haka idan ka dace da yardan Allah ka yi mamaki karuwa manzon Allah yake ba da labari cikin karuwan bani Isra'il ta fito yawon karuwanci ta fito yawon ballagazanci akan hanyar ta kishin ruwa ya dame ta ta garijiya ta cire ɗan kwalinta ta yi guga da takalminta ta ɗebi ruwa ta sha za ta tafi sai ga kare ya zo yana fidda harshe yana cin ƙasa yana zazzare ido alamun ƙishin ruwa ya koro shi nan take tausayin wannan dabban ya kamata ta koma ta cire ɗan kwalinta ta cire takalminta ta ɗebo ruwa ta ba kare ya sha ya ƙoshi dam dam a dalilin wannan Allah ya gafarta mata ya ba ta aljanna karuwa ta dace da me ramar Allah wato ka lura wallahi tallahi yawan sallan ka kare ruɗe ka ta yi tun da ka fara sallah Allah bai taba kallon ka ba kai ɗin me kai da zuciyarka ta cika da hasada ta cika da ƙeta ta cika da girman kai ta cika da gori ina ruwan Allah da kai in ka yi sallah kanka kaiwa ka yi azumi kanka kaiwa ka yi sadaka duk abin da kai kanka kaiwa in ka kima kanka kaiwa shi yasa ina so ku ɗauki wannan wato mejo a rayuwa duk abin da ka san kayi ko mai kyau ko mara kyau wallahi ba kaiwa kowa ba kanka kaiwa kuma duk sanda ka shirya ƙeta ga wani to kafin cutar ta kai ga wanda ka nufa ka nufa da cutarwan wallahi sai da ka fara cutar da kanka haka in ka so alkhairi wallahi kafin alkhairin kai je ga wanda kai nufi da alkhairi wallahi kai ka fara amfana da wannan alkhairin ina fata kun fahimta da kyau aha to yana fain in malam abubakar al yace to wani zai iya cewa fa bayyin li akhlaqa al to malam ji, wayannan ababe da ka faɗa to zan so ka gaya min irin ɗabi'o'i munana na rai Allahu akbar Ƙila lahu sai a ce da wannan mai tambayan hiyal akhlaqu allati ƙadis nafsu ai ba wani abu ba ne ɗabi'o'i ne da halayya allati waɗanda ƙadis tauɗanatan nafsu wanda rai ta yi baƙe-baƙe ta miƙe ƙafa ta yi gwade-gwade ta zauna daram a kansu walaisa tuhibbu mufariqataha wadda ba ta son ta rabu da su ya zame mata ɗabi'a ya zame mata hali wahiya akhlaqun kathira malam ce ai ɗabi'o'i ne masu yawa ta ta al-insanu nafsahu duk sanda mutum zai zo ya bankaɗe kansa da kansa yadda ake juya takarda ka dinga ɗauka kana juya halayyanka kana bin ɗabi'unka to in ka yi haka waje da haka zale wallahi za ka samu abin da na gaya maka haka ne shi ne abin da rai ta yi gwade-gwade ta yi bararraje ta miƙe ƙafa a kai sai fara gaya mana ya ce ha nafsun muttaba'atun lil hawa e mugayen ɗabi'un rai rai ɗabi'ata muttabi'atun lil hawa mai yawan bin san rai ne mai yawan san bin kanta ne a'a yanzu ka ɗauka ko wahalhalu da muke ciki me ya ja mana wallahi san rai wallahi tallahi san rai bin san rai bin san zuciya ananiya ni ni ni ni ni in na samu to kowa ya rasa in dutse ya wuce kaina kan kowa ya fada in ana yi da ni duk wahala da kowa zai sha ni ko a na, ɗabi'ar rai bin san zuciyarta sannan mun munhamikatun filan lallatin duniya ɗabi'ar rai rufuwa game da san jin daɗin duniya e zuciya da kake gani wato kaga duniyar nan barin baka misali kamar kuda ne ya ga an zuba zuma a kwano ko a kofi ko a daru ko a tarabi ko a ƙwariya kun san kuda da kwaɗayi ko? to wai da yana ɗan sauka haka gefe sai ɗan ɓurɓurɓur sai gudu sai da ɓurɓurɓur sai gudu can sai ce kai da wannan wahalan barin sauka a cikin duniyan zuman in na gama bukata ta <laughs> sai yi tafiya ta Don Allah da ya sauka ya tashi to haka duniya take wato duniya da kake mu ɗan adam abin mamaki ne wai wani malami yake buga misali ce ai misalin duniya da mutuwa da mutum kamar misalin mutum ne zaki ya biyo shi a guje suna gudu suna gudu suna gudu bai yi aune ba kawai sai ya fada a rijiya to rijiyar irin mai itatuwan nan ne yana gangara ya samu ya riƙe wani jijiya sai ya tsaya ko da haka ƙasan ga baƙin kumurci ya fasa kai ya buɗe baki yana jiran ya faɗo gefen kuma sai ga irin kwasfan nan da zuma ke yi ta yi zuma ga zuma ya taru ga zaki a can waje yana jiran ya fito ƙasa kuma ga maciji nan gefen kuma ga kurtun zuma kawai sai fara lasa ya manta da halin da yake ciki gaba ɗaya wala ya manta ba haka muke ba ya manta da wannan zakin da ya fafaro ka mutuwa kenan mutuwa ke na bi ka a guje so yanzu da ka faɗo wannan rijiyar ka samu ka makale duniyar kenan da kake ciki kasan kuma kabari ne so ka manta da wannan ka manta da wannan ka shagaltu da wannan ana cikin haka kawai sai reshe ya tsinki shi yasa suke cewa ai ba aibi bane kwale-kwale yayi tafiya akan ruwa amma kowa ya da aibi ne ruwa ya dinga shiga kwale-kwale ku tambayi wanda suka san ruwa in kamar ni ni ka gani dan ruwa ne eh lokacin da wallahi ko kifi ni aibi zai bani lafiya wallahi ko kifi zai bani lafiya tunda ni riba ni ina tsallake shi ba a kwale-kwale ba ehe yawa na iya ruwa sai yanzu ko ruwa ya zo in dai ba na aljeji ba ne zan fita wallahi zan fita tsaf na iya iyo alhamdulillah to ba aibi ba ne ruwa jirgi ya tafiya akan ruwa amma aibi ne ruwa ya shiga jirgi to bari mu juya abin sai ku gane ba aibi bane ne mutum ya rayu a duniya amma aibi ne duniya ta rayu a zuciyarka ko shakka babu in ka bar daɗin duniya ya shiga zuciyanka wallahi za ka manta lahira wallahi za ka manta lahira shi yasa ba a so ka zurfafa kuma ba a so ka ƙuntata duk abin da za ka yi kai daidai ruwa daidai tsaki saboda ɗabi'ar zuciya shine duk sanda ta samu daɗi to takan manta wahala takan manta fargaban da ike jiranta sai yin abin ya duro mata kun bai ci wannan ai sannan basitatun li tuli amalin ɗabi'ar rai wato tana da bajewa shine basita tana da bajewa da miƙe ƙafa lituli amalin game da dogon buri an kalilin yan ƙazi game da abin da ike ɗan kankani ne mai ƙarewa shi sa ka yi mamaki a Alƙur'ani, Allah maɗaukakin sarki sai ce wa malhayatun duniya illa mata ulguru wa malhayatun duniya illa mata unƙali? ko wa malhayatun duniya illa mata' Ɗan jin daɗi ne a shekara saba'in, shekara tamanin, mata eh mata ne saboda duk dadin da baka fara shi daga farko har ƙarshe ba duk daɗin da idan ka fara shi za ka ci karo da matsaloli duk daɗin da idan ka fara shi zai ƙare wannan ba daɗi ba ne wallahi ba daɗi ba ne ba ka ganin wani hamshakin ɗan kasuwa da ake da shi a nan ƙasar alhassan ɗan tata ya fito yana cewa babu wani abu na duniya da ike masa daɗi yanzu ya Allah to kai ya alhaji kai mai tasowa kai ɗan siyasa kai mai mulki yanzu bai kamata ka ɗauki izina ba wato abin mamaki yadda mu ike doɗewa ba ma ɗaukar izina da na gabanmu ba ma ɗaukar izina da abin da ike kewaye da mu Allah za ka ga yana kira rayuwar duniya 'yar kaɗan saboda rayuwa ce wadda take cike da gurɓata wallahi zai wuya ka fara daga farkon mako ka ƙare mako cur ba a samu matsala ba ko ka tashi da ciwon kai ko ka tashi da ciwon ciki ko matarka ta bata maka rai ko ɗanka ko motarka ko yaron gidanka ko abokin business ɗinka ko haka kawai ka tashi kun yi baran baran kai da ranka ba ka jin daɗi in an ce maka assalamu alaikum ji kake kaba ce ka ci uwaka wannan ita ce duniyar kuma kana cikinta haka kawai sai a zuwa ce cholesterol ya yi yawa ka daina cin nama a ja kaza ma sai an ɓare fatan ka daina shan juice ka daina cin eh, eh, eh, menene shinkafa ka daina cin wane ne ka daina cin wane ne itinsa a kan layin ka kake tafiya abin da za ka samu abin da za ka rasa inda za ka ran da za ka mutu komai shi yasa kana kaiwa wannan haddin shi ke sai mutum ya kwanta ya mutu to yaushe mutumin da ba zai iya kwace arzikin da Allah ya baka ba yaushe za ka zo a rayuwa ka ce ni duk duniya ba wanda nake jin haushi sai wani na me ba na iya bacci in na tuna wani na me a har kawai za a ga wani yana karewa da kasan kudin guziri gashi da kudin gashi da waye kawai shi damuwarsa alajuwa ne kamfani kaza na yi da shi alajuwa ne kamfani kaza na yi da shi yanzu shi ne ma eh, eh, eh, agent ne ko agent ne ake cewa shi ne kazansu a garin nan sabulu ko indomi ko wacece duk garin nan ka gani to daga shagon alajuwa ne sai mai rabansa ne ai kafin wasu shekaru ba shi bane yanzu kuma ana nan zamanin sa zai wuce to yaushe zaka zo kana damun kanka shi yasa ina mamakin mutumin da yake daukan damuwar yau ya kai ta gobe na menene ko zagi na kai na ji ba zan iya hakuri ba sai in rama eh na iya zagi kada ka gani wallahi tallahi ka zage ni wallahi wallahi zan rama wallahi ka ja ci baka wallahi na fi ruwan sanyi daɗin mu'amala kuma na fi wuta bala'i ni guda biyu ne ka taɓa ni tsaf zan rama ai Allah ma ya bani izini wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi cewa ya rama kaga zaka iya hakuri sai ka hakuri in ban yi hakuri ba na rama hakina ne hakina ba ka bane shi sa ni a ɗabi'a ba na so ka yi faɗa a madadina ban ni yawa abinda duk bake tsammanin ba a faɗa a kai to a kai nake faɗa abinda kuma duk kake jin za a yi faɗa to ba na faɗa wallahi kana iya mari na in kalle ka auji. yawa amma kana iya gaya min kalma guda ɗaya ƙaramin kiyama ta tashi muna yi da hukumomi a titi ai ni ko wani mai keke na fim in ya sha ƙwayin shi ya mun rashin hankali sai nun ji kayi kai billahi lazi la ilaha illa kura ce ta yi lafiya a gaskiya ne ka sanya kamar mu da ake gani da gemu sai a ɗauka kawai kai baka iya duniya ba yau ko baka iya iya shege ba a'a karatu ne da tsoron Allah da kuma girma ai duk wani tsoho da ka gani a gaya maka tarihin rayuwarsa kamar irin yaran ku ne da suka addabi mutane billahi lazi kananan kwari ne kananan marasa kunya ne zamani ne kawai ya wuce ai duk mai gudun police to bai cika cikakken mara kunya ba baka cika cikakken mara kunya ba duk wanda za a bi shi gidansu ya gudu ya bi takatan kai ba mara kunya bane eh kai ba mara kunya bane saboda wallahi yana da kyau ku gane rayuwar nan ba komai bace ba komai bace kuma wallahi kada ka yadda ka yi wa kanka wato dakon sharri a ce da shi za ka je ka gamu da Allah wannan zuciya sai kana saba mata wallahi sai kana saba mata Allah ubangiji sa mu fi karfin zuciyarmu to insha Allah nan za mu tsaya idan muka zo mako mai zuwa duk aibobin zuciya ne malam zai ta kwararo mana har zuwa shafi na goma sha hudu insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wannan yanayi da ake fama a ƙasa muna roƙon Allah ya bi mana kadinmu bayan allah da aka je aka kashe da bom ɗin sojojin najeriya aka ce kuskure ne to abin da muke cewa Allah ya isa ba mu yafi ba eh Allah ya isa ba mu yafi ba a je a gaya ma wanda aka gaza ne a bayan kundansa zai fi yarda saboda a kaddara ko da kuskure ne to meye dalilin da kuma zan maimaita a na biyu kai ba ga ko a musulunci ba cewa in kai kallon farko ka kalli mace in ka kau da ido ba za a rubuta maka zunubi ba amma in ka koma fa yawwa domin yanzu ai kamar magana ne yanzu idan ka ji mutum ka ce mai wane kaza eh wallahi ya ji yanzu da ya ce maka yayi eh, so yake ka sake maimaitawa abin nan shi din ne amma na farkon ya ji so sanda mutum ya yi haka ya haka to in ya dawo to yanzu yana so ya kashe kwarkwatan idansa kun jefa ma mutane bom kun kashe su bayan Allah sun zo kwasan yan uwansa kun sake kashe su saboda mu yan arewa mun zama awaki mun zama tumaki ba mu da mafaɗi wadda ka dubi inda a kudu ne da wani labari ake yau amma ko a gwamnonin suwa suka yi magana inda da gaske ne akwai haɗin kai duk jihohin arewa mu cewa gwamnatin tarayya ba aiki za mu yi zaman makoki kuma ba mu yadda ba sai an biya diyar rayukan mutanen da aka kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba wato babu wawa wallahi ina gaya muku irin jami'an tsaron najeriya wallahi sun san yadda 'yan ta'adda suke amma sai su zo gari su ta zare muku ido su bangaje ku su duke ku ga mai bukatan duka ya ce in ka isa zo ka duke ni in ka isa zo ka harbe ni to ku rasa inda za ku gada makami sai akan innocent ya za mu zauna lafiya Allah fa baya son zalunci fa Allah baya son zalunci fa duk wayannan abubuwa ana yi ne akan idan ubangiji yana kallon kowa so mu guji ranar da ubangiji zai aiko da musiba akan azzalumai wallahi har kai da baka zalunci in ba Allah ya kiyaye ba sai ta shafe ka so muna roƙon Allah ya gafarta musu kuma sannan Allah ya sa mu ɗauki darasi in Allah ya sa mu ɗauki darasi ka san mu ba ma ɗaukar darasi duk wahalar da za a sha a kowane irin gwamnati da zarar an zo zaɓe an ba da taliya an ba da dubu hamsin an ba da dubu ɗari an ba da dubu kaza shi kenan sai a zo a ce aina Allah ne e amirul muminina hmm, amirul akwai taimakon musulunci kaji malamai na cewa akwai taimakon musulunci ba fa masallaci gida ba fa a'a malam ne ya ja kaya yawa yanzu shine musuluncin akwai taimakon musulunci kai aiwa na mutumin Allah ne in ka zauna ka yi nazari ina ne ya je ya gina bohol ina ne ya je ya gina masallaci ina ne ya kai ƙura'anai? ina ne ya je sauƙaƙa wa bayan Allah marasa ƙarfi rayuwarsu ya musu musalla ya gina musu makaranta ko ya ɗauki ɗawainiyan ‘ya'yansu su yi makaranta ko ya ɗauki nauyin marasa lafiya a asibiti ko ya yi kaza dangane da abin da ya shafi al'umma ko a da zaka babu amma za a ce wani akwai taimakon addini ai irin ta nan irin wannan zaben da aka yi kawai ku zo ka kama cewa musulun musulun ticket shi dan siyasa ya dauke ka kai wawa ne kai ne ka dauka musulun musulun amma shi ba shi ne sa. ba shi a lissafin sa yadda zai ci zabe yake kallo kuma hakan ya faru kuma ko shi wannan bai tabaran awalahu ko shi wannan bai tabaran awalahu shi ya gaya maka yana wakiltan musulun musulun ticket shi sa ina mamakin irin yadda na ga wasu malamai suna zanzankewa suna cika baki amma duk halin da al'umma suke ciki ba mu ji sun je suna matsa wa mutumin nan kaiwa ne mu muka tsaya muka jajirce muka yi magana dawo da baya ba mu yadda ba in kuma kaki za mu haɗu a gaba amma sun iya zuwa Nijar kar a kashe bayan Allah da basu ji musu gani ba amma ga mutanen su a gida suna mutuwa tsaye eh suna mutuwa tsaye kuma kada ku ga fun su duk wayannan siyasa siyan kujeran su suka yi da kudin su eh ai akwai wani gwamna ba zan faɗi jihar lantana ka gano amma wallahi akwai gwamnati da ya ce shi da sa ya siya malamai da suka yi kaza ba ƙoƙarinsu suka yi ba kuɗi ya ba su kuma gaskiya ne shi mai tabaran awwalahu billahi lazi kudi bayar ni ma na ci daga tun da na ci eh, me na kabara a ciki <laughs> a ni ma na ci an ba mu dubu ɗari ɗari aka kira mu abuja aka yi madawa wa'azin musulun musulun ticket eh malamanmu mu suka tura mu eh malamanmu mu suka tura mu eh wallahi na ka san kafin a kafa gwamnatin ba kai yanzu kai dubu ɗari za ta zauna har yanzu a sun ja kaya dai wanda suka ja kaya sun ja kaya na mu shafa mana to mu ba ƙanana ba ne eh ai su a kabiru mu je mu yi ha Allah kaɗai san me aka ba su so ƴan uwa wallahi ku tsaya mu yi addu'a mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma ina gaya muku tafiyar nan ba za ta dore a haka ba ba za ta dore a haka ba za ta dore ba kuma wallahi ina gaya muku in ba gyarawa muka yi ba za mu ta zama jiya yau ka dubi Buhari wani irin zagi ne bai sha da mu ba wani irin jafa'i ne bai gani ba yes ya yi iyakacin kokarinsa amma shi inda ya samu matsala bai samu wazirai na kwarai ba a tattare da shi sannan kuma shi Allah ya taimake shi in ya baka aiki je ka ci karanka ba babbaka shi babu bibiya eh shi bawan Allah ne waliyin Allah irin malam kure yawan kai alhamdulillah amma kai ba Allah ya isa a shi bakin mutum bai sa Allah ya isa ba ya matse shi ya dawo da kayan mutane haka ake wa dan baki to yanzu mun gama shan kidan general yanzu muna hannun jagaba ya karɓi ƙasa eh jagaba ya karɓi ƙasa kuma wallahi tabbas jagaba ya karɓi ƙasa Ga shi yana ta ja so muna nan kenan amma ni shawara da nake ba mu musulmai zagi ba namu bane zagi bai magani yawa mu yi hakuri mu yi addu'a sannan mu gyara abubuwan da muka san muna yi tsakaninmu da Allah wanda ba su dace ba wallahi ina gaya maka ko da musiba ta yi musiba masu gyara Allah yana fitar da su masu gyara Allah yana sauƙaƙa musu karka yadda a cikin irin wannan matsanancin talauci a cikin wannan matsanancin tsadar rayuwa da tsadan abinci sannan kuma a ce wai kai baka ma san inda ka dosa ba ba sallah ba salati ba azumi ba zakka ba sada zumunci ba taimako sai iya shege sai caca sai zalunci to wallahi ina gaya maka talala Allah ya maka so Allah ubangiji ya mana sauki ya kawo mana mafita insha Allah nan zamu tsaya sai idan Allah ya kai mu ranar talata wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh